This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 12 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗi kan yadda matsalar karancin abinci ke ƙara kamari a Gaza, wani jirgin ruwa ɗauke da tan 200 na kayayyakin agaji ya taso daga ƙasar Cyprus a yau Talata don kai ɗauki a Gaza. jami'an rasha sun ce ukraine ta harba wasu jirage mara matuka a yau talata waɗanda suka kaikaici birnin moscow da wasu yankunan yammacin ƙasar farfesoshi a jami'ar horar likitoci ta sol a koriya ta kudu suna barazanar ajiye aikinsu idan har gwamnati ba ta shawo kan yajin aikin ma'aikatan lafiya ba nan da mako mai zuwa kanan labaran kenan ganin yadda batun tsaro ke kara yi wa najeriya daurin goro musamman yadda 'yan ta'adda ke shiga makarantu suna sace dalibai ya sa masana ke ganin muddin ba a yi kamar ana yi ba to kuwa sha'anin ilimi a arewacin kasar zai zama sai gani sai hange ba yau aka fara wannan abin ba ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a ce har yanzu babu wani hanya na tara da bayanin asiri da zai nuna wannan abu na iya faruwa ba matakai da aka ɗauka haka zalika mun ji ta bakin masanin shari'a kan abin da shari'a ke cewa game da irin 'yan ta'addan da jami'an tsaro kan kama amma ba za ka taɓa ji ko ganin inda aka kai su gaban shari'a ba balle a hukunta da ma hakkin 'yan ƙasa da ke wuyan masu mulki gwamnati babban aikinta shine tsaro da tsare rayukan jama'a da dukiyansu sai a kasance da mu domin jin karin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi kamar kowane yammacin talata yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki tare da muhammad hafiz baballe muna kuma tafe da tasirin ramadan amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum dakarun isra'ila a yau talata sun ce sun kai wasu hare-haren sama da suka lalata wasu makamai da aka yi amfani da su wajen cillo rokoki 100 daga yankin lebanon wannan rikici da ke faruwa akan yakokin kasashen biyu ya sa kasashen duniya na ci gaba da nuna damuwa kan yadda rikicin isra'ila da hamas a gaza yake kara yaduwa a sassan yankin isra'ila ta kuma ce ta kai wasu sabbin hare-hare a yankin khan yunis da ke kudancin gaza yayin da take ci gaba da yunkurowa kokarinta na ganin ta kawar da mayakan hamas yayin da majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗi kan yadda matsalar karancin abinci ke ƙara kamari a gaza wani jirgin ruwa ɗauke da tam 200 na kayayyakin agaji ya taso daga ƙasar cyprus a yau talata don kai ɗauki a gaza jami'ai a rasha sun ce ukraine ta harba wasu jirage mara matuka a yau talata waɗanda suka kaikaici birnin moscow da wasu yankunan yammacin ƙasar andre leshop wanda shine gwamnan oriol ya ce ɗaya daga cikin jiragen mara matuka ya fada a wata tashar mai lamarin da ya haddasa gobara amma ya ce babu wanda ya ji rauni kazalika ɗaya daga cikin jiragen ya fada a yankin belgrade da ke da iyaka da ukraine lamarin da ya haddasa ɗaukewar wutar lantarki a cewar gwamnan magajin garin moscow sage sobianin ya ce dakarun tsaron sararin samaniyar rasha sun lalata ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa da ya nufi babban birnin ƙasar ya kara da cewa babu wanda ya ji rauni ko barna da jirgin ya yi har ila yau jami'ai a tula da kursk sun ba da rahoton lalata wasu daga cikin jiragen na ukraine a yau talata prime minister haiti ariel henry zai yi murabus daga mukaminsa rahotanni sun ce zai sauka ne idan an kammala kafa gwamnatin riƙon ƙwarya da za ta gudanar da zaɓe a ƙasar mai fama da rikici shugaban kasar guyana irfan ali ne ya sanar da hakan a kingston babban birnin jamaica inda shugabannin kungiyar kasashen yankin caribbean da ake kira caricom suke tattaunawa kan rikicin da ya addabi kasar ta haiti shugaba ali shike shugabantar kungiyar ta caricom wacce ake karba karbar shugabancinta kungiyar ta sanar da kafa wata majalisa mai dauke da mambobi bakwai shida daga cikinsu suna wakiltar jam'iyyun siyasar kasar sannan mutum na bakon yana wakiltar bangaren kamfanoni masu zaman kansu kazalika an zaɓi wasu mutane biyu a gefe daga bangaren ƙungiyoyin fararen hula waɗanda ba su da damar kada ƙuri'a wannan majalisa ita za ta zaɓi sabon firayim minista wanda zai share fagen gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta haiti labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Ganin yadda batun tsaro ke kara yi wa Najeriya ɗaurin goro musamman a yankin arewacin ƙasar inda 'yan bindiga kan shiga makarantu a duk sanda suka bushi iska su kwashe ɗalibai a makarantu. Ya sa na tuntuɓi Profesa Tukur Muhammad Baba na jami'ar tarayya da ke birnin Kabe a Najeriya ta wayar tarho akan koya yake ganin makomar ilimi a yankin arewacin Najeriya inda a nan ne ya fi fama da wannan matsala ta satar ɗalibai daga makarantu. To a takaice wani babban koma baya ne ga harkan ba da ilimi tun ba ma na zamani ba a nan na arewa. ba ma na abin da tun da har makarantun nin islamiyya an je an kwashi yaran nan ba koma baya ba ne karami. Na mun ce mun faɗa akwai sanarwa da na sawa hannu na ƙungiyar tattuban juna na arewa wadda na nuna in ba rashin malamai rashin kayan aiki rashin wurin zama da sauransu duk abubuwa ne da ana iya lallabawa da su amma a zo a sake a kwashe ɗaliban nan a tafi da su wani babban koma baya ne da ya fi duk wani matsala da ya fi duk wani kalubale na yada eh, ilimi tun ba ma na 'yan mata ba wato abu ne da ya kamata a tashi haikan a tabbatar masa irin haka na faruwa zai wuya a karfafa wa wasu iyaye eh, zuciya su kai ɗiyansu makaranta abu ne da ya kamata a fito a yi yaƙi da shi haikan babban koma baya ne wannan babu shakka a wannan ya fi kowane irin koma baya da mutum zai tsammani ga harkan yada ilimi a arewacin Najeriya. Na'am, ana ganin cewa mutane sukan dasa ayoyin tambaya daban-daban akan yadda wannan al'amari ke faruwa na ɗiban yara daga makarantu misali na baya-bayan nan wanda aka ɗebi yaran nan su 287 daga makaranta ta gwamnati ta firamare da sakandare da ke yankin kuriga a karamar hukumar cikun ta jihar kaduna wanda ana ganin abu ne da aka yi da ranar allah kirikiri kuma yaran nan an nuna a ƙasa aka kaɗa su ba a mota ba ba a jirgin sama ba amma ake tunanin kuma a ci gaba da ake da shi na irin wannan zamani da karfin da najeriya take da shi da girmanta da arzikinta a ce ba a samu wani alama na sani daga daukakin jami'an tsaron da najeriya take da su ba na ganin hango wannan al'amari faruwarsa ko kuma a bayan awoyi ko da ashirin da hudu da faruwarsa a ce an iya bin sawu an ceto yaran nan wane irin rauni ne ko kuma a tunanin irin naku na ma'abuta ilimi kake ganin yake faruwa ne akan wannan al'amari wato a takaice abu ne da duk yadda kika faɗa abu ne mai ɗaurewa mutane kai yadda za a zo ba yau aka fara wannan abin ba ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a ce har yanzu babu wani hanya na tara da bayanin asiri da zai nuna wannan abu na iya faruwa ba matakai da aka ɗauka duk abin da aka ce za a yi za a kawo wasu runduna ne musamman na kare makarantun ni ba a yi ba a ce mutanen nan sun tashi sun tafi ba a yi ba yaro ɗaya daga cikin yaran nan da suka gudu ya ce sun je wani daji suka samu ya ga inda zai iya ɓoyewa don wandonsa yana daidai da yanayin wajen ya samu ya gudu ya zo ya ce haka aka tafi da su kamar shanu kuma suna ganin jiragen sama a sama a suna ganin jiragen sama da suka ɗauka na soja ne duk dai a ce ba a gansu ba gaskiya abin nan na sha mana kai muna mamakin yadda haka zai faru wannan ko sakaci ne ko wani na yi abu da gangan ko wani abu babban abin gaskiya ba mu iya ba da bayani abu ne da bai kamata a ce ya faru ba kamar yadda na ce ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba an sha yin wannan abin an can farko chibok an je an yi a kankara an yi a birnin yawuri an yi a gusau an yi wannan kuma a ce har yanzu a ci gaba da wannan akwai babban sakaci ko wajen zamiyan tsaro ko masu tara bayani ko kuma dai in ma haka ne wato gwamnatin tarayya ba ta ma da sha'awan ta sa baki a bar wannan abin a dakile shi a sa a kwantarwa mutane hankali abin duk yadda mutum ya duba abu ne dabban mamaki. Profesa Tukur Muhammad Baba kenan na Jami'ar Tarayya ta birnin Kebbi a Najeriya a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shirye mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mamur ya shigo da ci gaban labaran duniya. Mutane biyu sun mutu a tsibirin Hokkaido a can kuryar arewacin Japan bayan da dusar kankara ta rubuto musu yayin da suke tseren kankara a cewar rahotanni. bayanai sun yi nuni da cewa mutanen sun gamu da ajalinsu ne a tsaunin da ake kira yote kuma 'yan kasar new zealand ne a cewar jaridar new zealand herald dusar kankarar ta rubtowa mutane uku ne cikin wani gungun mutum shida da ke tseren dusar kankara a cewar kafar yada labarai ta kyodo da ke japan mutum na uku da lamarin ya ritsa da shi ya tsira amma kuma ya ji rauni a kafadarsa a cewar rahotanni manyan likitoci a koreya ta kudu na shirin bin sahun kananan likitoci wajen shiga yajin aiki a mako mai zuwa idan har gwamnati ba ta shawo kan takaddamar da ta kai ga yajin aikin kananan likitocin ba likitoci masu sanin makamar aiki a ƙasar ta koreya ta kudu sun kwashe makonni uku suna yajin aiki domin nuna adawa da wani shiri da gwamnati ke kokarin aiwatarwa na ƙara yawan guraben karatun likitoci ga ɗaliban da ke ƙoƙarin koyon aikin likitanci a ƙasar ƙarshen labaran duniya kenan To madalla har yanzu dai muna nan wato labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla har yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro wannan karan akan bangaren da ya shafi shari'a ma'ana wanzar da hukunci inda na zanta da malami kuma masani a fannin shari'a Profesa Muhammad Bello Magaji na Jami'ar Amurka a Najeriya da ke jihar Yola a Adamawa wato da ke Yola a jihar Adamawa. Nan kuma na tawara ni da yi masa wannan tambaya kamar haka. Rashin hukunta 'yan ta'addan nan ne da ba a yi yasa al'amarin nan ya ci ya cinyewa duk kuwa da kuɗin da gwamnati take cewa tana kashewa bangaren tsaro saboda jama'a suna ganin zaka ga da dama an nuno cewa ga 'yan ta'addan nan an kama su misali amma ba za ka taɓa ganin wata kotu da aka kai su aka yi musu shari'a ba balle a yanke musu hukunci balle a yi irin abin da hausa yake cewa a tauna tsako a ya ta ji tsoro ba ka jin wani lamari irin wannan eh kwarai da gaske a matsayin mu na masana fannin shari'a gaskiya muna mu ma kanmu muna jin abubuwan da ke faruwa game da aikin ta'adda ke ƙara haɓaɓɓaka gaskiya babu daɗi to kuma kamar yadda kika ce wato in ka zo kan fannin kundin tsarin mulki ya nuna cewa eh gwamnati babban aikinta shine tsaro ta tsare rayukan jama'a da dukiyansu wannan yana eh, eh, tsayayyen doka ne a cikin kundin tsarin mulki to sai ya kasance gwamnati kanta kamar abin ya gagare ta to kuma gagaran nan abin da ya yi ya gagare ta saboda dokokin da muke da su ne in kika kasa in kika lura da cewa yanzu kamar in an kama mutum kan dokan kidnapping din nan da su abduction da ake yi to step abubuwan da za a bi a har a hukunta mutum har kowa ya ga an hukunta shi nan ne eh, eh, abin saboda shi tsarin mulki din ya ce in aka kama ka da doka dole ne a baka kariya kai ma ka ɗauko lauyanka a yi kariya kuma duk wanda ke zargin ka da cewa ka yi wannan aikin dole sai ya yi abin muke kira wai proof beyond reasonable doubt cewa ba wani shakka akan abu to ya kai ga eh, eh, lokacin da cewa ke kowa ya aka kama kan wannan abu zai ɗauki lauya a je a ɗauki lokaci binciken kuma eh, su 'yan sandan wani lokaci binciken da suke yi ba a yin kwararren bincike da zai nuna kamar da kamar ku da kuke cin america ko eh, ingila ai kuna ganin yadda eh, 'yan sanda suke professionally su yi bincike yadda in ma ka zo kai kanka kai ka san baka da wani wujja baka da wani kariya a doka Profesa Bello Muhammad Magaji kenan na Jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola a jihar Adamawa a tattaunawarmu mu da shi ta wai tarho. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake gabatarwa. Eh, Yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya suka fara azumin watan Ramadana na wannan shekarar, wasu 'yan Najeriya na ci gaba da koka kan tsadar kayan masarufi. da suka yi kira da gwamnatin ƙasar da su duba halin da suke ciki tare da daukan mataki. Kada na ja ku da nisa bari ne mika ragamar shirin ga wakilinmu na Legas Babangida Jibrin. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki. Shirin namu na wannan mako zai karkata ne ta bangaren kayayyakin masarufi lamarin da ke nema ya gagari kundila a daidai wannan lokaci na watan Ramadan. Janye tallafi na man fetur da kuma faduwar darajar naira ya haifar da tsadar kayayyakin masarufi a tarayyar Najeriya abinda ke sa masu karamin karfi gaza samun abinci na ciyar da iyalansu sau uku a rana to koya 'yan najeriya musamman ma dai al'umma musulmi za su tunkari wannan matsala a daidai wannan wata na ramadan lokacin da kuma ake saye da sayarwa musamman ma dai na cimaka ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin lagos inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda al'amarin ka rasa mata ina mutum zai kama abin da siya litinin misali naira goma in allah da kafin litinin da za ta zagayo za ga zama naira ashirin ko a ce sha biyar kwanakin baya na siyi indomi da dubu sha daya wallahi to my surprise na koma the following week zan siya saboda mutum ya ajiye kafin abubuwa su kankama a ce mun dubu sha takwas sun ce a'a za ga sati tsakani kuɗi ya karu to alal misali mu ma'aikatan gwamnati da kuɗin nan ba ƙara maka yi ba ka riga ka ga budget abin da aka siya ka je yau wannan ya ƙaru ka je to ya ilahi ba a son mace abinci ne ka rasa ina matsalar take taruhu wannan a taruhu wannan kirga shi suke yanzu kafin zuba baka a taruhun naira hamsin da yanzu shi ne ɗari biyar to an baka ba naman ba kifin ka ci barka dan sa barkono kaɗan ji dama dama shi ma ya tsefe ne mutum zai ci ga yanayin rayuwar gaba daya abin zai dai mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana dauki kwai wancan shekarar zan tuna na sai shi dubu da ɗari uku ta azumi jiya jiya nan dubu uku da ɗari biyar haka na sai kwanna kuma wato abin sai i baka mamaki kai ka ringa mamakin a'a kan ka je shago ka je sai a kayan masarufin nan kai fushi ka ce ba baka siya ba gobe ka dawo zai karin to gara ma ka siya a yau da ka tadda shi kan mai karamin albashi ka dauki albashin ka kasi kayan abinci to da me za ka yi kuɗin mota zuwa gurin aikin nan ya kamata gwamnati ta duba Allah Ubangiji ya fi mu don azumi lafiya mu gama lafiya. Shi kuwa bangaren sa wannan malami cewa yi halin da farashin kayayyakin masarufi ya shiga a Najeriya abu ne mai daga hankali wannan tambaya da kai kan kayan masarufi kayan abinci da sauransu gaskiya abu ne mai matukar daga hankali a wannan karni da ake ciki wallahi yana daga hankali ga kuma yanayi ga kuma lokaci Allah ya kai mu na lokacin ibada mutane kuma ba sa duba su tausaya su duba Allah cikin lamarin duk da akwai laifin gwamnati akwai laifin mu kan mai yan kasuwa daga cikin wannan lamari me laifin gwamnati wannan rashin price control da ake ciki su kuma yan kasuwa mu ba sa duba Allah da an ce dala ya tashi sai ka ce kuɗin kasa abinci suna da kan abinci kasashen masu tuwa jirgin sai su kara musu kuɗi yanzu wallahi in ka je ka siya shinkafa yau ba wai shinkafa kare ba da yake shinkafar da ya ka fice da talaka da mai kuɗi shinkafa riga zama abincin kowa kana zuwa tsara koma kasuwa ka so zai ka zaɓin ya ɗaga ma hankali yau ka siya kwano dubu ɗaya ɗari biyar misali kana koma gobe sai a ce dubu biyu da ka kuskure ka koma jibi sai a ce dubu biyu da ɗari biyar dubu uku to me ranar irin wannan eh kowan fiye wata ka duba ka gano ake siyar guda ɗaya naira ashirin fiye wata wannan ruwa a ƙasar mu Najeriya gagara idan ka je siyan dankali yau kana siyan shi dubu guda ka koma gobe sai a ce dubu dubu ɗaya biyar kaga dole akwai kalubale wannan abin ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan lamari gwamnati za ta duba ta tausaya ta tarsasa kuma ta tilasta idan gwamnati ta yi kokari ta ji price control yanzu ka duba kasar irin Nijar shugaban kasar su ana ganin sun kasa sun kasa kan magana yanzu nan yanayi na abinci da tsadar rayuwa ta ka price control ga abin an fara samun sayi da kai amma ya kamata gwamnati ta tausaya ta yi wani ba kai wallahi ba abin da zaka taba Najeriya yanzu nan in ka taba shi yau an jima ka koma ko gobe sai ka ji bambancin rayuwa kaga akwai kalubale ga mutane albashi albashin da ake basu ba isan sai yake ba albashin nan da ake barwa tun a baya shi ake bayar har yanzu ga abin nan kan abinci nan ka eh, eh, eh, su wajen su uku zuwa su hudu kaga dole akwai kalubale a cikin wannan rayuwa dan kasuwan ma ya kare saboda me zaka siya ka sirri zaka ciri ba sai masu zalunci wanda suke dora abubuwa wanda ba sa duba Allah wannan ko ba ba riba bane gwara mutum mu tausaya kanmu gwamnati ta shiga cikin lamarin da ta tausaya mu ma mu tausaya kanmu ai wani ba kan wannan ga azumi ga yanayi na rayuwa gwamnati ta duba ta tausaya ta shiga wannan lamari ta yi wani ba kan wannan lamari saboda ba abin da yake kalubale yanzu a kasar nan namu na Najeriya da ya wuce kayan abinci shine babban tashin hankali kayan abinci duk kasar da ake zaune lafiya ka ce abinci yana wahala to akwai tashin hankali a ciki shi ma a bangaren sa wannan malami ce akwai buƙatar ci gaba da gudanar da addu'a tare kuma daga nan gwamnati ta dauki mataki na lura da farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin kasar daban-daban a zahirin gaskiya magana farashi na kayayyaki abin sai dai mai ci gaba da addu'a domin abin da ka sai shi yau dan ka koma kasuwa kudin sai ya kara. ba babu wani abu da yake takamaiman firayi a nan kasar a yanzu za ka iya sayan abu ma a yanzu nan da safe ka kuma da yamma kuma price ya karu duk duniya ne ba sai inda ake irin wanda ba sai a nan kasar ba kasa babu control price yanzu nawa ne ake sai da indomi a baya bayan nan katan din indomi abin tun iya dubu biyu yanzu indomi na abin da na sai ta je naira dubu goma sha biyu katan da duk abin da ka sani na harkar masarufi na harkar rayuwa yau da kullum in ka sai shi yau in ka kuma ya kara kullum haka ake samu a nan kasar yanzu bottle water nawa ake sai da bottle water ana naira hamsin da amma yanzu naira ɗari biyu ne bottle water idan ka tafi saudiya nan da shekara goma duk wanda ke da saudiya san nawa ka sayar da bottle water a saudiya real ɗaya ne in ka koma mai zaka zaka saye shi duk abin da ka sani zaka saye shi a dubai a india a china duk abin da zaka saye shi da je kudin kasar abin da ka saye shi shekara biyu shekara uku in koma haka kudin yake ba abin da ya karu amma ban da najeriya duk abin da mutum ya siya yau ne kuma gobe ba haka da same shi ba ya kara kudi gwamnati ba ta duba al'amuran yan kasuwa ake duba price nawa ya kamata a sayar da kaya ya suke sayar da ba a yin wannan abin kawai ana zaune haka da ka kowa yanda ya ga dama ka sayar da kaya ba control price da za a kasa a ci gaba yan kasa suna cikin wahala yanzu nan na je siyan abu ni da wani mutum muka gamu da shi a gurin masu sayar da kayayyakin shinkafa sai yake gaya min cewa shi a yanzu abin da yake sayan abinci in je gurin sa da yana sayan abincin naira ɗari biyu za a bashi shinkafa da nama idan ya fita da breakfast da safe da yamma ma da rana zai siya ɗari biyu na ɗari biyu nama naira ɗari tiri hundred ya ce naira dubu talatin ne yanzu abin da yake magana idan ya je zai siya wannan shinkafar sai ya siya naira ɗari biyar sai an bashi nama guda ɗari uku yace kuma baya koshi two times yake ci yace dubu ɗari shida an kai times thirty nawa ne kuɗin kaga kuɗin har ya riga ya haure albashinsa a ce har yanzu ana albashin naira dubu talatin kamfanin naka su kuma kamfanin naka da ake masa aiki da yan ƙasa suke masa aiki sun iya ƙara kuɗi duk sati wani duk wata da duk wata bai san ƙara kuɗi amma ba su iya ƙarawa ma'aikatan su kuɗi ba gwamnati kawai ta kyale ba ta ma san me ake a irin wani layin ba ma ko harkar turan da suke kawo mana kayayyaki ƙasa nan an ba an kakkar abin da suka dama suke sayar an kai masa magana suke magana cewa sun biya kiliyarin kuɗi sun biya haraji da yawa abin da zama sa kayan nan wani kaya ma in ka harka textile man kai gace da kayan da su yi shi a kwantena ɗaya a ce da kusan kwantena uku saboda kawai ƙasa ce kawai an bar kowa abin da ya ga dama to sai irin ƙasa ce wannan shugabanni ba sa shiga cikin al'amuran talakawan su an bar ƙasa kawai kowa yana abin da ya ga dama yan ƙasa suna ga dama ma'aikata kowa yana abin da ya ga dama. rayuwar wasu 'yan najeriya kenan game da hawa farashin kayayyakin masarufi musamman ma dai a wannan lokaci da aka shiga na watan ramadan to koya farashin kayayyakin masarufin yake yanzu haka a akasarin ka kasuwannin birnin lagos tambayar kenan da newa abdullahi malami daya daga cikin 'yan kasuwa da ke harkokinsa a kasuwan maltuwa da ke birnin lagos inda ya fara da bayyana mini farashin kayayyakin masurufin kamar da yake a kasuwar tasu farashin kaya na wannan sati sakamakon shigowar watan ramadana kwandon tumatir babba naira dubu ashirin da biyar solan taruhu naira dubu hamsin da biyar buhun masara naira dubu sittin da takwas buhun gero naira dubu sittin da biyar dankalin turawa naira dubu casa'in babban buhu mai kilo ɗari albasa babban buhu mai kilo ɗari da ashirin naira dubu arba'in citta solo naira dubu tamanin da uku tafarnuwa solo naira dubu tamanin da uku yar kofa shinkafa koren 50 kilo naira dubu tamanin da uku buhun shinkafa 50 kilo yar hausa naira dubu saba'in dankalin hausa naira dubu hamsin babban buhu doya kwari'a naira dubu ɗari uku abdullahi malami daga international market of lagos azumin na bana ya sha bamban da na shekarun baya sabili da tsadar rayuwa a nan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin damu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin mu a Legas baban gida Jibrin da kuma Julia Discretion da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla masu mu albarkacin wannan wata na Ramadan ga tasirin Ramadan. alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala mustafa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil mayamin wal wafa amma ba ni dan uwanku dr salihu uthman salahuddin jaffa ni ina karantarwa ne a college of islamic studies wanda ke unguwar madina nan accra kuma ina ba da sallah a masallatai musamman ma masallacin malam musa wanda ke kusa da unguwar alaska a nan nima tasirin azumi akan matasa shine da farko dai azumi mafi muhimmancin abu shine tsoron Allah don Allah da kanshi ya yi alkawalin cewa azumi nashi ne shi ya ɗaukan ma kanshi nauyin ba da ladan azumi kuma azumi yana kenan azumi yana jaddada tsoron Allah yana kuma koya mana tausayi don wani in ba domin azumi ba bai san yunwa ba kuma da yake abin ya danganci 'yan samari 'yan matasa ne maza da mata to azumi yana koya mana to rashin biye wa sha'awa tunda azumi ba ba rashin ci da sha kawai ba ne mu tsare mutum ya kama kai game da biye wa sha'awan shi kenan daga nan bayan watan azumi ya wuce abinda mutum ya koya na wurin tsare sha'awa kama kai da tausayi da tsoron Allah kaga wannan abu al'adu da ɗabi'u kyawawa da muka koya cikin watan azumi musamman ma ga 'yan samari matasa wanda jini na da zafi sha'awa na da ƙarfi an koya kenan kuma an ci gaba da shi tsoron Allah tausayi da kuma rike kai kama kai wanda kuke cewa a turance self control mutum ya koya cikin azumi dama mutum ya san shi amma azumi na bari ya ƙara jaddada su daga nan bayan azumi mutum ya ci gaba da shi kenan a takaice dai abinda azumi ke koyawa matasa kenan hadha wassalamu alaikum wa shukran wassalamu alaikum To madalla Allah ya saka da alkhairi masu sauraro a muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. dakarun isra'ila yau talata sun ce sun kai wasu hare-haren sama da suka lalata wasu makamai da aka yi amfani da su wajen cillo rokoki 100 daga yankin lebanon wannan rikici da ke faruwa akan 'ya kuke kasashen biyu ya sa kasashen duniya na ci gaba da nuna damuwa kan yadda rikicin isra'ila da hamas a gaza yake kara yaduwa a sassan yankin isra'ila ta kuma ce ta kai wasu sabbin hare-hare a yankin khan da ke kudancin gaza yayin da take ci gaba da yunkurowa kokarinta na ganin ta kawar da mayakan hamas jami'ai a rasha sun ce ukraine ta harba wasu jirage mara matuka a yau talata waɗanda suka kaikaici birnin moscow da wasu yankunan yammacin ƙasar andre leshop wanda shine gwamnan oriol ya ce ɗaya daga cikin jiragen mara matuka ya fada a wata tashar mai lamarin da ya haddasa gobara amma ya ce babu wanda ya ji rauni kazalika ɗaya daga cikin jiragen ya fada a yankin belgrade da ke da iyaka da ukraine lamarin da ya haddasa ɗaukewar wutar lantarki a cewar gwamnan prime minister haiti ariel henry zai yi murabus daga mukaminsa rahotanni sun ce zai sauka ne idan an kammala kafa gwamnatin rikon kwarya da za ta gudanar da zaɓe a ƙasar mai fama da rikici shugaban ƙasar guyana irfan ali ne ya sanar da hakan a kingston babban birnin jamaica inda shugabannin kungiyar kasashen yankin caribbean da ake kira caricom suke tattaunawa kan rikicin da ya addabi kasar ta haiti shugaba ali shike shugabantar kungiyar ta caricom wacce ake karba karbar shugabancinta kungiyar ta sanar da kafa wata majalisa mai dauke da mambobi bakwai shida daga cikinsu suna wakiltar jam'iyyun siyasar kasar sannan mutum na bakwai yana wakiltar bangaren kamfanoni masu zaman kansu. mutane biyu sun mutu a tsibirin hokkaido a can kuryar arewacin japan bayan da dusar kankara ta rubto musu yayin da suke tseren kankara a cewar rahotanni bayanai sun yi nuni da cewa mutanen sun gamu da ajalinsu ne a tsaunin da ake kira yote kuma 'yan kasar new zealand ne a cewar jaridar new zealand herald dusar kankara ta wa mutane uku ne cikin wani gungun mutum shida da ke tseren dusar kankara a cewar kafar yada labarai ta kyodo da ke japan mutum na uku da lamarin ya ritsa da shi ya tsira amma kuma ya ji rauni a kafadarsa a cewar rahotanni to masu roba ke ɗaya kuma nan ne muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahamud lalo da ya taya na gabatar da shirin sai julie lazarus gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu jumbe hamza hawa sharif ki muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ku.